koya mutane fito daga tushe yau mun kwana ba bai kaza gobe mu dora da haka har a gama ta gashi yanzu masifar mu zame mutane ba a zuwa karatu da safe ana bacci da rana wurin neman kuɗi yanzu wannan wurin da lokacin karatu to shi kenan sai a ba karatun sai wani dinga ba da labari yana intanet yana labarai yana kaza dole an rubuta mini kawai amma gaskiyar magana karatu yanzu ba ka gani ko da malamai ne da suka ɗauko kansu lakta haka suke karewa a bangar yau ina a kwani ba jibiya ta yi america gata ina niger ana wani conference a sudan yanzu conference ne zai kai shi nisa ba ina ɗaliban da ya kawo yanzu lokaci ya shi a ce ya tura yara yaran sa yana ma za su je su je kan su ma kazan su wasan amma zama guda ɗaya ka yi karatu ka kafa malamai ka tabbatar da wannan tirenin ka ne daga farko har ƙarfe ko da ya biyu ya ce maka bai kowa maka ce ba mu zai karyo wannan shi ne aure amma lakcoci laccocin nan gaba ɗaya ba ilimi ne ba fata lokaci ne samina yanzu ina akwai wanda zai zai ce za a yi samina wannan a kwana uku ta muku samina wannan kwana uku me kuka iya ciki za a yi samina a kan da bukari da musulun a cikin safi da wani ne professional ne zai iya shi sai zai kai kokari ba gan mu wannan da yake da suna wannan da zai haddace mu wata malik a kwana arba'in ko kuma kwana ɗaya ma nake jin ya haddace ije ba ka albarka ba kwata-kwata littafin sai da na shekara arba'in kafin hada shi sai ka zo ka haddace shi ranar ɗaya ba ka albarka ba tun dole karatu ku yi shi sannu sannu asalin yadda ya zo ana yi ana hada shi da ake. ana yi ana hada shi da aiki to shi ne yau in ka tashi ka ce kana bukata a kafa kana za a tashi a kafa ko a ta nasu za ta shi ba su da yawa ta ga albarka su ya zo in can rudani wannan shi ne Allah ya mana muwafaka. Allah ji kamalan ya nan mu zauna ke jan ke in Allah ya da daga bana na ne zo wani gari da su ba kwana kai ba ka bani da labarin ya haɗe shi amma na ga hatta ma shirye-shiryen da ke ba ma ma kan da zo na gida ke zai kuma da ba zan zauna wuri guda ɗaya sai da ba ba shi amma ba jera mutane ba Hmm? Wata akwai karatu. Kullum kakan ba mu labari ba yau ne ka taɓa faɗin maganin. Shi shi ne. Ke ba gani ba ta damu da mai yawan nan. Shi su dinga shirya masa ce a je a hotel ka zo ka yi. Ka zo ka yi duk abu da za ka yi. yadda bakin wancan wanda ke dangana wasu suna abuwa aka tashi aka fara magana a wajen da zai kai a gaban galabin ga wadda girin wannan abu ita ka bashi ita kake faɗi cikakke yadda abin yake to ba ake ba da shi ba ka dubi yanzu misalin Allah ya ji kan albarka kaman ka ce dalilin bai shi zama wuri guda da dai shi ne dalilin. ai da ka na da darasi ai na in ka je ƙauyuka kan nan za ka je na da darasi a gari kaza yana da shi a abuja yana da shi a gari kaza hanna an angon mazo yana da darasi akwai angon sun ba akwai angon sarki banda na abin nan Ina eh, kai gai ga da da na kuma can kano ka ji gari kaza ina da shi nan ina da shi nan ina da shi ya tara ta ya tara ta ce ya bari ya koma wuri guda da ya kafa markazin in kana so ka zo ka same shi malam bai shekara to ban rike adadin lokacin bai kawo da kashe shi ba amma dai bai daɗe ba kawai sai aka ba mu labari wa an kashe man albari sai to haka ce wanda kashe shi shi ma zai mutu tunda an tabbatar yanzu jama'a zai kafa amma wannan zai ce rana kaza kana ga dandanan a taru kin kamar da gaske ne can ma a je a yi kaza amma da ya zauna ya fidda masallacinsa an ka fidda laburari ga makaranta ga kashe-kashe nan duk an ɗauka ana kaza ana kaza abu na tafiya to daga nan fa ina jin ma bai fara samun takon saka a garin zarin ba sai da yi manzan makaranta daga nan na ka fara takon saka duk da akwai abin da ya amma dai lokacin a ni makaranta ce da ni da 'yan yara ne za mu yi sallama don labarwan ku da ku ba na son su je wani wuri ina so ne in lokaci ya mutu shi mai sallah daga nan su koma su yi kaza to na ka fara takon kaka da shi amma ta shuru ake je kai muwa muna son ka zo kai mana muwa muna son ka zo kai mana muwa muna son ka zo kai mana shekarar da a wani nau'in ci gaban ce na malaki bayan kuma mutum kiyaye rubu wanda ke ni ɗalibin ka ne wanda ke ce a ah, sai ba ɗalibin ne wani ba san ba ya shi gaba gaba na gaba na kai karatu sam ka daina yi wa ɗalibin ka tun tun na'am hmm? ina ake fada wa amsaluhu to me to kasar ne da yawa daga ƙasa daga baiti zuwa ina eh gaskiya ne eh gaskiya ne wa yattabi uku wa yajtami'u to a tsayanin na magan shi ruwan sanyi فيستمع من هذه الأهوال كثرة وذلة وخضوع ما مثلا ما أنفعها للعبد آه، آه، وانت هنا إيه قبل يو كذا ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدها عليه ajiyata ajiyata shi ne daidai an an ce kuskure ne a wannan kofin da lamba na uku ya ce ainihin akwai wani kofin ajiyata amma ajiyata ne eh kada ka yi da yawa eh daga nan ko kalma da ka faɗa Eh? shi ke na wal na cewa aka ce aika duba a ce falaisa daga fasila ko da kira babu falaisa a ahabba ila Sayyidi min hadhihi al yana maganan bawa ne wanda ya tuba a wurin ubangijinsa babu wani abu da ifi soyuwa a wurin ubangijinsa irin wannan karewa ko da shugaba ne na ma adam والخضوع دك أن كان صدقي تظلل والإحباط مريريتا خبر والانطراح بين يدي فاتك بحقا يزيد أبن ذاك وصل أنا تو تو تو tambayan wancan wa awwabta hala ilaika ya dinga maraireta maraireta kana yi kana kuka iyi kuma wa'ada uka wa'ada uka ni ina roƙonka irin roƙon wanda ya shiga cikin matsari matsoraci addariri wanda yake wanda yake cikin matsatsi ne garo wanda yake cikin matsatsi cutuwa hmm. ina eh ya girman fa'ida da take dawowa a kansa shi wannan bawan da ya haka ya girmama ta'ajiri ne ya girmama nan maka wata hausan ba za ka ƙada ba ya gwaɗi girmama ya ko gwaɗi ka kalli kowa girmama shi ne da ya na kowa da kowa hausawan gangare amma ajazala waɗi gwaggwaba bari in baka dankali gwaggwaba kun baka babba in baka babba kawai mota goma ma ajazala ya girmama a ida alherin da yake dawowa abinda take kawo a kasu wannan kankantar da kai wannan kaskantar da kai za ta haifan masa abubuwa alheri masu yawa ya tashi a bacci ba kai bacci ba rikici kai bacci ba daɗi kuma ba kai bacci ba na ma anan ne lokacin tashi sai ai ko Allah sarki wancan wanda ke tashi a wancan lokacin bai da lafiya Abdullahi bai da lafiya na kwace naga mangkon an kwantar da shafi mai ake da suna wa amsaluhu wannan da ire-irensa na irin wannan karyowa na irin wannan biyayya min asari taubati al-maqabula gurbi ne na tuba karfafi faman lam da zalika wanda bai samu irin mutum ya tuba bai samu kansa a irin wannan karewa ba ai ji duk abin da muka karanta kan bai samu wannan a tare da shi ba sai kalbihi hin tawbatu tuban na da na kafa tuban na da baraka ka ce ka tuba baka samu yin kuka ba baka shiga damuwa a rayuwarka ba gaba ɗaya. ai in dai mutum ya tuba tuba ta tuba a rayuwarsa gaba ɗaya sai ta canza rayuwarsa waliyar je ila tafiya ya koma ya kira ki gyara tubansa kawai fama as'abat taubatu sahiha jama'a ya wahaluwan ingantaccen tuba tuba ingantacce yana da wuya tuba dai mun tuba amma tuba ingantacce galiba ne ma ai du'a'i ne ke da na jama'a shine zaka an tuba lokacin na ji ana Allah kai mana kaza Allah tuba muke ana amin amin amin amin wani ma inda bin yi masa zafi ɗaukar wannan du'a inda aka yake ɗauka ya tashi a kafin shi kenan na yi ji to in ka ji me zai ma tunda ba kai kai tuban ba tubabbu ne suka tafi suna kuka suna tuba ko kana nufin kana son kai maka zama gidan su ne i fama abad tauba as-sahiha bil haqiqati wa ma asalaha ya kuma saukinta bil lisani wa da'wa mutum ce ya tuba ai yanzu na tuba da lokacin da ba mu tuba ba kaza me to ina alaman ka tuba bari kama eh bari da bi a shi kadai ba ma alama ne ba sharadi ai tuba ma bai tuba sharuɗan tuba ne aiki ya kwana shi Allah ya tsaki ba zama barin laifi ba ga wasu kuna alama ne sharadi ne na tuba ai ba ka zama fagen tuba wata kuma ka gana dama niyya a wannan mutanen gari amma ba littafi ba ko ta kawo mai littafin da aka ce gashi ba da laifi shi ne ruwa in dai littafi na ilimance sai dai ce maka sharuɗan tuwa a sharuɗa muke karewa shi ne magana mai magana mu na tazo wato kullum za ka iske a karatu wani abu bakin ciki sai ka ga muni da an faɗi abu sai ka tsaya sai a fara yaya yaya yaya aka fi shi na an gama an yi shi ina aka yaka ba kuma ji shi ba ta kuma ai barin laifin gaba da a sharo ɗan mata ya kai asalin tuba na dama kan abin da kai Eh, a nemo wanda ba za ku damu ba zan da aka nemo wanda kuka damu ba za ku bar mutu karatun ba ba sai dai ka nemo ni can laifin can na nefa? abun a ce maka mutum da ya dan fashi ina so zai tuba ya fara nadama akan abun da yi ya tuna yadda ya kashe wani ya tuna yadda ya kashe wanci ya tuna yadda ya talauta gari kaza ya tuna yadda ya kaza daga nan ya zama ya fara nadama kaga nadama nadama ba ta taɓa yi wani da kuka don ka ce ka yi nadama murfifi da kai ba ka yi nadama ba kamar misali na ce maka nadama eh, to da yake kai ne a ce a za a kama ne a gabanka ba ka iya cewa komai ba kafin da zuwa cetari riga ta za a yi a farke wando na ainihin ziyara, a kwaɗa ni da ƙasa a jefa a mota to ka san lokacin na sai dai ka bada labari kana kuka in ka ce ma baka kuka kai baka yi kuka to ba gaskiya ne ba baka so duk wanda yake ya kuka abin kuka ne bai same shi ba hmm? sai a zo ake masa an shi a cikin iyalinsa an tafe shi an yi menene tun da majiya ƙarfi ne a gaban su ma ban a ma bari ma a ce sai an je a koya a nan tsarki ba a ya kari da a farke wanda. ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un a sa a mota a ɗaure a sa takalmi a tarka mai motar nan ya yi boros da motar mutane ka za su biyo da mota har da da daga sai shi kenan wane shi kenan wane ba mamaki zai dawo to kaga yanzu za ka ba da wannan labarin kana dariya hmm? in ka tashi kana ba da labarin annin ka ba anan kana dariya in ba ba sai ka samu zaki ka shi lalle an gano tsakanin mu da mu tuban nan wato ba mu ɗauki tuban nan ba wato sai ka sama ma muke kai a yi tuba ya wucewa ko tuba mutum ya daga ƙarya ba ka sunanta ƙarya ne ba kawai dai wani ra'ayi ya ta zama kace na daina ƙarya amma da za ka duba illolin ƙarya da menene ƙarya a samu inda aka baje magana ƙarya ka zo kace za ka tuba da ƙarya sai kai kai kai ƙwalla ƙarya da kai to daga nan nadama ta samu sai to eh, muna ya ɗauka wannan a barin aiki sannan yanke ba zan koma ba sannan za ka cika sharuɗan yanzu za a je na ya tuba yanzu to daga na sannan kuma zauna shi kenan ya tuba yanzu ya bar kaza ya koma abin da duk Allah yake so ko aka wannan matsalar a Allah ya bar duk abin da Allah baya so a wannan matsalar to shine lokacin na ya duba sannan wannan tsakanin kama da mutum ne ke tsakaninka da Allah ke amma tsakaninka da mutum ne sha Allah kiyaye ba daɗi magana amma dai tun da karatu ne za a yi mutum ne ke neman matarsa shi kenan sai ke ya daina daga yau ya tuba kenan ai bai tuba sai ya jafa mai shi wani ga abin da ke faruwa tsakanin da matarsa ta ya fi mini na yi kaza da ita na yi kaza da ita in ma duniya ba za ka faɗi ba baje za ka faɗi inda zai yi muni na je lahira haka an ci a game ce in ka zo ka zo mara ce in na haddi ne ka ba ta kanka maka haddi ka tuba in na biya ne ka zo ka biya shi cewa ne ban san adadin abin da na daukan maka ba saboda haka nan ka yafe ne sai an zauna mai lissafi zauna mai kyau na, nawa kake ɗiba yau zaman ka a nan wurin nawa a ƙaddara kana ɗaukan kaza kana ɗaukan kaza wani lokaci kakan ɗauki kaza sau nawa ka kan ɗauki kaza a wata ne kake ɗiban mai yawan ko a mene ne duk an haɗa a ƙirin da za ka yanzu abin da nake bin ka ya kai miliyan biyar abin da ka ɗauka min san zai yi kaya na zan iya yasewa amma kayan masallacin da ka da shi inda kayan masallaci ne shi ne na jama'a ko inda kayan jama'a ne ka da shi in ku baka baka tuba ba za ka biya shara'ira ni ko na wani ke mana za ku ki da kun za ka taba taba nawa shi wani gashi ni ma na samu ce ma baran ya fi ba kan ban yadda ba zan ci azaba in har ana gona ka zaka kwashi ne to ban yadda ba ka je duk inda za ka je ka kawo mu abu na kun ko ban ga wannan ban kawo daga nan sai mun je gaban Allah da kai kuma Allah karɓa min hakina na ga zaman na can na yafe ma je kawo ka har Allah na yafe ma kuma ina roƙon Allah ya yafe maka maza ka je ka samu Allah ya yafe maka don ka ni ban da ikon kai ni na Allah ne in Allah ya yafe maka kuma an ka shi kenan, an kuma Allah ce zai kama ka na yafe ban da ikon yafe wanga baki da ina da iko dai na kai na amma ni ba wa bawansa ne ka cuce ka cutar masa bawa to mene أشق عليه من التوبة الصادقة آه وما يكيت وما أكحله باللسان كما هو الدعوة بسبب أن توبة shi bahaushe ma yana zagin irin wani zarge tuban muru da kaza a baki wa ma'alajar sadiku shai'an mai gaskiya ana magana mai gaskiya mai gaskiya bai taba wahala da wani abu ba a shakka alaihi mina taubatin taubati ba wani abu mai wahalan tuba ba in dai mai gaskiya ne kai za ka yi tuba na gaskiya خالصة فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم عالج معاملة كما تدفع معالج أيكة بي أيكة ونعبوا shine wa ma sadiku mai gaskiya bai taba aikata wani abu ba na yayi gaskiyan yayi menene irin duba shine mu'alaja jinya ilaji gaskiya da wuya wata rana tun lokacin duniya na zaune lafi ana cikin jahiliya sai na sayo rediyo da ni da ba lallo nan shekaru shi ya sayo rediyo sabo na san dinga jin labari neman gbc in ji wane ne sai ya kawo da ya kawo ya gina tun da da ina zaune a kasuwa aka sa rediyo kayya kayya kayya yana taɓa wani wuri ƙwasa yake ƙwasa ya mutu sabo ne fa shi ke da da yake ƙwasa ya mutu yake to kai rediyo ya kone ko mene ne aka je don da don aka je aka nemo aka mai da aka yi wani ne da bai koma yana yi sai na ji ba na sargace a sayar da shi a na ɗakko shi na mayar da shi cikin wannan soson da kwalin a sayar da shi a matsayin mai sabo sai ce a tsakari da Allah sabo ne ta ce to me kake nufi kai ka sayo shi ba kwana nawa ba sau ɗaya na kunna ba wani abin ya same shi sai to ko sau ɗaya ka kunna ba ka kunna wani abu an sake ba muka ban zauna na faɗa da shi ba yake tsakai da fata sai zan tsaye da shi a ƙofo ni ko na ce a an samu ne a ƙarshe dai daga na gane su amma dai a wannan na gane kuma ɗan gaskiya wahala yi da gare ta tabbas na riga na kunna kuma gashi na sa wanda sosan ce na nan take yi cire kwalin ya yar yi cire sosan ya tsobar ya tafi zai zai na ce je ka kana da ikon ka ce ma da ko kuɗi ma ka kawo don a wannan da an sai da shi a jihar haka in ba ka shi ma ai yafi min da ke gani ma sai na duba to fa gaskiya wannan fa ita ce gaskiya hmm? ban gushe ba ina ganin girman sa har yau Dobin da gaske ba muka tashi zamu mu akan haka ba wai maganan wasa ba ya sai masa don ne za a yi min kaza yake shi kuma don ne za a yi kaza in ka zauna muka yi kama muka yi kafa kashi abin ya bani haushi na bar masa na ce mana je ka kai duk abin da ka ga dama da shi ya dauke koyi ita tafi koyi ya da shi a matsayin gwanjo tumanin gaskiya tana da wuya وأكثر الناس ما في يوم متاني المتبرئين عن الكبائر الحسية ما تبر من جلب كان سنن والكاظورات في كبائر أين مثلها سنة سكين وصم من جلب كان جلسو أو أعظم منها أو دونها بظني بقوة جي وأنا بيجي بقى يا مثل da dama an daina shan giya ku an daina yin zina kuma ba an daina fata gaskiya ne to amma abin da ake aikata ya fi fata ya fi zina nan ka daina zina amma baka daina cin nama mutane ba na gai kamar baka komai ba tun da cin naman mutane nan ya fi zina ka daina kaza ka daina kaza na sarari har ba hausa ta aiki ce Allah gari ba na zina ba na fata ba na shan giya masha Allah kai mutumin kirki ne amma kana cin nama mutane ko amma ka kacce riba ana riba ta fi zina talatin rina zina ta fi riba mutum zina da wasu sama kasih lah itu. Aku anak-anak. Ambar manyan laifuka amman fagashi nan inda ake أكثر الناس المتبرئين عن كبائر السيئة حسية والكاظورات في كبائر مثلها سنة تكون من يلي كبائر أو أعظم منها أو دونها tadi eh mutabarri'in ah mutabarriin da ne akwai kafin mu haƙaƙaƙe ne akwai lamba a kai wala ya katoro bi qulubihim har kwata kwata abu bai faɗuwa zukatansu annaha zanubu li yatubu minha duk mashayi za ga yana fata ya tuba za ka ji na ce da roƙa mana Allah ya shirya mu amma shi ko mai cin naman mutane bai roƙo Allah shirye su shi yi ne hmm? munafanci ba a ɗaukan shi ce ba ya ɗauka shi yana munafanci mugun abu ke yana zama to ne yayi fa'in da hon min al-izra'i gare ne a wurin su ala ahlul kaba'iri wata ƙari ko yanzu misali idan muka faɗu da ina yaran nan da suke zama a bakin ku suna shaye-shaye suna da ne idan su karan kansu sun gano gano na zakan zanya suke saboda jin kunya ga malam nan muka tinka ya zai ga ɗin iskan can hmm? bayan muna yin gini nasu maimakon mutum ya yi kare wannan musiba mai da'a ga Allah kenan za a gani ya je wajen girman kai girman kai ya kwanta shi da kafa da ka iske wani dai wani nan ne masu abu na ko hannu bai yaba ka in kai masa haka zai yi abin da zai Allah ya in ba a ce ba ce ta ai haƙuri da mu fa ai haƙuri da mu ai haƙuri da mu ba mu da kirki mu ma da a roƙa mana Allah mu ba. ashe sun san laifi suke kaga suna da nadama wala tarbi qulubihim annaha dhunubun li yatubu minha fa innahum aina min al-isra'i shine nake kai ala al-kaba'iri wa tiqarihim wa sawlati ta'atihim alaihim da dabin karfin da'ansu da suke yi suna da karfin da'a wanda sun fi su suke gani ومنتهم حد غورتا على على الخلق بلسان الحال أتو دراجة من إبادة أتو هوني تونو كويتنا بورو وقت ذاي بواطنهم لتعظيم الخلق دكما سرينسو سنة دبكاتا جرما ما وانغالتو أغريسو اقتداء بواطن بواطنهم سرينسو نبكاتا لتعظيم الخلق لهم so yake a tashi a gaishe shi a tashi a gida a tashi a tumbaci hawansa ala ta'atihim saboda shi ne da'a ne iktita'al la ya fa adin gairi wanda goyi wannan gunan bai boyuwa ma ba ya goya shi mai nema a girmama shi la yakfa ala adin gairihi wa bi'u zalika masu biyo bayan wannan ma huwa abu gazo ilallahi ta'ala wa aba lahum yafi nesa taso an billahi min kaba'iri ulaika daga manyan laifukan can ba na manta ina makanta man kila kuto da ko dai a makafisu ne ko a ina ne wani yaro ya zai ina yana aikata ayyukan da shi a san aikin da yake sai yake a cikin masarace ko mai zauna ko a baranda da abin da ake yana ji aka ce shigo daga ke ce ni mai zunubi ne نشبو الله ما ذي فاف سوق مقول نيما أما نفاتا نيما الله ده كنا يفكر مني إن ذا ذا ما تابو بانشين شن سيشيك سيشيكو دليلي ما تدا فرقين وإن تدار فإن تدارك الله عاده إن الله كرم عاد جيت ينسو بكاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه دنيا كريوشي ويعرف بها قدره ويذله بها ويخرج بها إذا مفتى عن إذا مفتع يخرج بها سولة الطاعة كده متى جرمان كتا من قلبه kun gane وانا wannan shakka daga ina شيء يا abin yawwa bayan jazarak Allah idan Allah su kai ne kada kullum ka fito ka ce mutane ka gari bayan nan mutanen ba za ba sallah kan lokaci ka ga mutum gari ya wayi yana sallah ko kunya babu ka yi menene ka koma kai musu kasa-kasa kana ta yi musu kasa-kasa hawa ranan Allah yana son sai ya sake ya sa ka ka bakunci gidan bakunci kawai kaga ka kasa tashi kawai ka inda za ka tashi rana ta kuma ana ta walwala a zuciya ka sai ka ce ka yi sallah za ta boyu kaga kaman ba za ta koyu ba ta kaman za ta koyu ƙarshen ta kai wuce ai tun da yi sallah a so ahi bacci a kwashe kai na yi laifi ko eh, abdulsalam gaje tun da zai tashi da safe na ya sallah bacci ya kwashe ne Allah ya da ko wala amani ba hmm ya ka tashi kai wa alwala tun da kana labarin wala na ko sallah zuwa da kai maza gobe ka sake samu wani ya makara kai masa gobe in ga ga mutum ya makara ka ce shi kawai in abun kai masa fada ne kai masa fada in ma ta dauro za ka doke shi dan ka ne ka doke shi a matsayin ya makara kaza kaza amma banda masa gobe in ku ba haka ba wata rana kana nan sai ga Allah ya ta ka irin wata mummunan tozarci in a gidanku ne ka ga kila Allah ya sai ka da wasu kanne wata kanwaka tana son ka kana tashi da ya yaya kenan idan buta nan ka ba kai sallah azubahi bane ba hmm? ka ce masa ka ce mata ban yi ba haka da kunya ko ta ce in ka ce baka yi ba ta ce me kake baka yi sallah asubahi ba magana kai kenan yaya haka kenan da irin da ka ta san mata da bala ce kai kin ki kafa kafa ki me dai ne me ne haka ka fata take ta amma ba gaskiya kai ba yi da ka fata take ta ba gaskiya kai ba tana ta tambaya akai sallah asubahi za ka yi ka ce a a sallar wala zan yi kai karya ka ce sallar fubahi za ka ce maka makara kai dama haka kake yi ko ita ba ta ma sani ba kawai Allah ke matsaye bakin ta tana ta faɗi don a tabbatar da ƙarƙancinka to in kana da hankali daga nan za ka daina girman kai akan kai ba ka bakara akan kai kaza kaza ne akan kai shekara ka kaza kaza ne a'a mutane da su faɗi yanzu ka faɗi kana mm, mm. lamarin nan ba ka wata a haka yi ai mun ga an yi alƙawari da kai da ake kai ba a ake yi ran da nake makaran ba ku sani ba a tawadu ne ke toge ka kai ta ka, kai da Allah ni na san ba tawadu ba ne ba sa'a ne ka samu kashi da wuri ko kuma ba magana sa'a ne ba taimako ne daga Allah in ka ganka ka tashi Allah ya tashi ka duk abun da kai tunan ka dauka Allah ne taimake ka kai don haka ba ka girma kai kan wasu amma ko ba ce wani ka ganshi ka bashi ci gaba da bacci ba a tashi shi kai masa fada in ka tsaro wanda za ka dodoka ma ka doke shi to amma kada ka rike abun a zuciyarka kai daban ne kai ka gagara ya kuru biya dan ya fito fili Allah ne da shi ma zan yi karatu kawai na da alama duk kafa zan ba tare da Allah ne ya to Allah ke yayi sai ne fa ita da raka alheri ne wani lokaci ka ka aikata zunubi a gani alheri ne don dai za ka tozarta to wannan tozartan zai zama ɗaukaka ne a gare ka kuma abun nan ya fata ma dai. yanzu kamar ni da nake cewa mutane ba da nake cewa mutane ba yau gashi abun ya zo ya faɗa mu. to haka ina ne saura fahiya rahmatun fi haqqihi ka gani ko kun gani rahama ne a haƙƙinsa taimako ne daga Allah kama annahu idza tadaraka ashabal kaba'iri ha ne in yi kawo a gaje masu manya bai taubatin nasuhi wa ikbalin bi qulubihim ilayhi fa huwa rahmatun fi haqqihim wa illa fakilahuma ala khatar aidan Allah ya tashi Allah na taimako musamman malamai ko limamai zai wahala ka je gidan inda ake kallo ka dawo sai ka ko kana zuwa kana abin da na tafi da wani ja Ana ga ta wannan salamu alaikum ya gaji ya yi mini da daga da a na bibban bibba shi na zo ba kallo na zo bane ba bibba shi na zo Bin ba shi a gida ba za ka je ka tambaye shi a gida a'a ba muna hankalin ta da ya tashi to bori ka ƙara ruwa taimako ne daga Allah in ba za a ba kuma a yi ruwa ce na zan iya gidan kallo na zan iya gidan kallo da wa za ka yi faɗa kai ta faɗa ka ce mutane ba adalci da ɗaya kawai da na yi na ce kaza ga wani ya wata ina zo daidai kake da shi kai babba ne dole hisabin ga na shi girma